واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا idan waɗanda ba su da gado daga cikin makusanta da marayu da talakawa suka halarci wajen raban gado ku ba su ɗan wani abin daga wannan dukiyar kafin a raba mustahabi ne ba dole ba saboda sun sa ran samunsa kuma gashi kun same shi ba da wata wahala ba, ku faɗa musu magana mai kyau wadda ba ta da muni.